Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare yau talata 26 ga watan Disamba na shekarar 2023 da fatan an wuni lafiya. To bayan an sha labaran duniya za a ji yadda gwamnatin jihar Plateau take kokarin tsabtace harkar matuka a daidaita sahu domin tabbatar da tsaro ga al'ummar jihar. Kazalika Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana wani rahoto na musamman kan bukukuwan Kirsimeti sai kuma labaran wasanni daga jihar daga Nijar. Amma fa duk waɗannan sai bayan an sha labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun sake kai wasu jerin hare-hare yau talata a sassa da dama na zirin Gaza yayin da hafsan hafsoshin sojin kasar ke cewa da alamar za a kwashe karin watanni ana wannan yakin. babu wasu hanyoyin da suka fi wannan sauki wajen rusa duk wata kungiyar ta'addanci a cewar babban hafsan soji harzi halabi a yau dinnan talata yana mai nufin mayakan hamas rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hare-hare ne kan wurare sama da ɗari ciki har da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na da mayakan hamas ke amfani da su wajen shirya hare-hare kan isra'ila sojojin ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan rasha bayan da ya isa gabar crimea a yau talata wanda hakan ya sake janyo cikas ga rukunin jiragen ruwan rasha da ke yaƙi wato na yaƙi waɗanda ke tekun bahar aswad rundunar sojin saman ukraine ta ce ta yi amfani ne da makami mai linzami kuma harin ya lalata jirgin mai suna novo chakas mai magana da yawun rundunar sojin ukraine yuri ihnat ya gaya ma muryar amurka cewa sojojin ukraine sun samu bayanai game da inda jirgin yake da abin da ya dauko da kuma yadda sojojin rasha ke kare yankin ihnat ya kira ya kira harin aiki mai matukar wuya saboda abu ba abu mai sauki bane a nutsar da jirgi irin wannan matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar yaman a tekun bahar al'amar sun ce wasu fashe-fashe sun auku sau biyu yau talata jim kaɗan bayan a hango wasu jiragen sama biyu marasa matuka a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirgar ruwa ta burtaniya fashe-fashen sun auku ne da nisar wajen kilomita tara daga inda jirgin ruwan yake a tekun na bahar al'amar mai tazarar kilomita 83 daga tashar hodeida ta gabar yammacin yaman a cewar hukumar zirga-zirgar ruwa ta birtaniya din mto a wani bayani na gargadi ba a yi bayani kan jirgin ruwan ba da irin kayan da ya dauko da kuma inda ya fito da kuma inda da ya za shi to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc rundunar sojin ruwan india ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaƙi guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin bahar al-arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare kan jiragen ruwa a kwanan nan ana shirin tura jiragen ruwa guda uku ɗin ne masu ruguza makamai masu linzami da kuma jirgin sama na sintiri samfurin pai mai cin dogon zango biyo bayan wasu hare-haren da aka kai kwanan nan a kogin bahar al'arab din a cewar rundunar wato rundunar a wani bayani na daren jiya litini amurka ta zargi iran da kaddamar da wani hari da jirgin sama mara matuki ranar asabar akan tankar mv chan floto a tarzar kilomita 370 daga gabar indiya zargin da ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce bai da tushe a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen azerbaijan yau talata ta ce an umarci wasu jami'an diflomasiyyar faransa biyu su bar kasar saboda wasu take-taken su da suka saba ma ka'idar aikinsu na diflomasiyya ma'aikatar ta faɗi a wani bayani cewa ta gayyaci jakadiyar faransa anne boulon don bayyana abin da ma'aikatar ta kira bacin ranmu matuƙa kan take-taken wasu ma'aikatan ofishin jakadancin faransa ɗin biyu ba tare da wani ƙarin bayani ba ta ce an ayyana mutanen biyu a matsayin waɗanda ba a yarda da kasancewarsu a ƙasar ba kuma an umarce su da su bar ƙasar. gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu da maimacin rahoto na musamman da Zainab Babaji ta haɗa mana akan yadda gwamnatin jihar Plateau ke ƙoƙarin tsabtace harkar adaidaita sahu ko kuma nafe. Zainab gareki. A shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Filato ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar babura a cikin birnin Jos saboda yawan haɗura da rasa rayuka da ke aukuwa. Majalisar dokokin jihar a wancan lokaci ta amince da amfani da motocin tasi da keke napep don yin sufuri a cikin ƙwaryar birnin na Jos. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan ayyukan asha da wasu ba ta gari ke yi da keke napep sun yawaita wanda ya sanya gwamnati farfado da dokar da za ta tantance masu amfani da kekunan da waɗanda suka mallake su ta hanyar amfani da na'urori na zamani. Kwamishinan sufuri a jihar Plateau Davogyang Jatau ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Yanzu kuma ko a keken ma akwai wanda ba a san su ba suna shigowa sai su dauke mutane in sun dauka sai a ga an gagawa wani wuri To wannan gwamnati na barista Caleb Mutfan shi abin da zai shafi ran mutum gaskiya ba da shi ba. Waɗanne riba za a samu musamman idan aka yi wannan rajista na masu keke ne? Riban na ɗaya shi ne duk wanda yake amfani da keke za mu san shi. So idan wata matsala ta tashi za mu san inda Uh, matsalar take shi ya sa kin ga cikin tafiyan akwai abin da ake ce da shi qr code kowace keke da mai keken zai kasance idan kin doka wayarki yanzu kin daga wannan QR code zaki ga sunan mutum da adireshin shi da phone number shi komai da komai shi za mu gaya wa mutane kafin ka shiga ka doki wayanka snapping din shi zai nuna maka information na mai keken sai ka tura wa next of kin naka sun san keken wanda ka shiga kowa da ya san an san shi ba zai so ya je aikata munafurci ba ko ba wani lokaci akan samu keke guda yara biyu ko uku suna aiki da shi ya za ku warware wannan matsalan to wanda ya bada keke mu ba ruwanmu da wanda yake ciki wanda information na shi ke ciki shi za mu kama Mr. Michael Magaji shugaban kamfanin Geopath kamfanin da za ta tantance kekunan na NAPEP da masu tuka su ya ce rajistan da za a yi musu ya kunshi taimako daga bankuna. Muna son taimakawa gwamnati a san mutanen da suke amfani da wayannan kekuna a to za a musu registration za a ɗauki sunayensu a san wa yake amfani da wani irin tricycle uh, bayan haka kuma za a bude musu uh, uh, bank accounts za a ba su bvn a ba su nin ta wannan gurin kuma za su iya samu amfani daga bankuna misali a siyo musu kekuna ko a musu wayansu a basu wayansu soft loans su yi converting daga petrol zuwa cng so kin wayan abubuwa suna cikin benefits za su samu in aka gama wannan registration na nasu ko waɗanda muna ganin su da number na plateau kamar dama sun yi rajistan za su sake yin rajista ne ko kuma dai to wannan number yake gani na kungiya ne ba na gwamnati ba ne to yanzu idan a ce ina da keke ina so in je in yi rajista ina zan fara zuwa eh akwai ofis din mu a Murtala muhammadu ya eh. akwai ofis din mu a Old Airport Road kuma za mu bi har zuwa cikin eh, eh, cikin tasha ma mu je mu nemi drivers din don yana yiwuwa cewa ba kowa zai samu zuwa ofis ba so za mu je mu je mu neme su mu su register kuma mu ba gwamnati wannan data din akwai kuɗin da za a biya ne eh akwai akwai registration da su yi saboda akwai kin san akwai abubuwa da za a printing za a producing akwai handbook da za a producing to duk wayannan abubuwa kin san kuɗi ne idan wani ya ƙi yin wannan rajista a ina hukuncinsa ito eh kin ji da gurin kwamishina ya ce sun ba da umarni cewa duk wanda bai rajista ba ba za a bar shi ya amfani da keken ba so bayan an gama wannan an ba da deadline ɗin ba su zo ba an san mutane nawa to gwamnati za su fara su kansu za su fara ah, bincike you know an za su tambaya kowa ya nuna shaida cewa ya rajista Hajiya Fatima Idris Gindiri, ɗaya daga cikin waɗanda ke harkar sayan kekunan da ba da su ga matasa, ta ce sun yi na'am da matakin tantancewar don tsabtace harkar kasuwancinsu. Eh, ina sayan keke na fe muna siya muna ba ma samari su kuma muna matukan musu godiya. Domin wanda ya zo ya nuna ci gaba da daɗin tafiya mukan ji daɗi mu tafi da shi har yau akwai da sun mallaki gidaje mu a ƙarƙashinmu to mu muna farin ciki to da yake kuna ba samari wa'annan kuna kuna tantance irin yaran da kuke basu waɗannan kekuna don wani lokaci akan samu matsaloli ko da na tsaro ne a an sace waya an sace kaya a cikin keke kuna tantance waɗanda kuke basu? Eh kwarai da gaske muna tantancewa domin wannan dukiya ne mai girma. Kamar mu yanzu kamar BIO sun tashi za su je su yi nasu. da tugarantas za su rubuta a yi wannan pt number na keke muna kuma registration number a gurin internal revenue to idan mun gama wannan kuma idan muka dawo gida saboda kalubalen da muke samu gefen loyoyi da kotuna gaba daya to a nan ma mukan zo mu yi wannan a gida na zan zo zauna da ni da yara na domin ni kamfani na nawa ne mai zaman kaina ina da fom ɗina na sai da shi naira dubu ɗaya waye sunanka waye babanka daga ina kake gashi na an ce za a fito da wani tsari na tantance ku waɗanda kuke ba da kekunan nan da su ma waɗanda suke karɓan kekunan nan yayi kika ji da wannan amince da wannan abu ɗari bisa ɗari idan alkhairi yana cikin shi kuma ni ina roƙon haɗin kan yaran mu ma a kira su kamar inda na faɗa a ciki su zo su ba da haɗin kai. Abdulkarim Mahmud daga unguwar Dogon Karfe a Jos na daga cikin waɗanda suka fara cin gajiyar mai da injinan keken nasu zuwa amfani da makamashin gas maimakon man fetur. A zahirin gaskiya a wannan aiki namu akwai waɗanda suke shigowa ba aikinsu ba ne za su shigo su bata mana sana'a. so na ji daɗi sosai da aka ce za a san information na duk wanda yake tukata to gashi nan kai ka na ga har an canja mata daga fetur zuwa gas akwai wasu kamfani da suka zo mana da talle irin haka muka ce a to wannan ai ci gaba ne ya kamata mu karbe shi hannu biyu zan iya amfani da gas a duk lokacin da nake so zan kuma iya yin amfani da fetur a duk lokacin da nake so to yanzu tun da ka fara amfani da wannan gas kana ganin kamar wanne ya fi sauki a zahirin gaskiya wannan gas din ya fi fetur sauki gaskiyan kenan ta yanda a rana ɗaya zan zuba fetur na dubu biyar da ɗari biyar kafin in iya samun dubu tara ko dubu goma amma idan na sa tiri keji saboda tukunyan namu dan karamin tukunya ne tiri keji ne daga 6 na safe zan iya kaiwa har karfe shida ko biyar na yamma a wannan tiri keji din kuma zan iya samun dubu takwas dubu tara kowane keji ina siya dubu daya wani kuma ina siya 950 in kin yi lissafi zai baki 3000 kenan ko kuma 2800 da naira 50 wannan tsari da aka kawo kirana ga duk wani direban da yake tuka keke napep ba a jos ba a duka najeriya ma idan zai ji shawara na wannan tsari ne mai kyau Gwamnatin ta jihar plateau dai ta baiwa kamfanin kwanaki talatin kacal ta ya rajista wa dubban keke napep da ke aiki a fadin jihar ta plateau Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ton gaishe ki Zainab Babaji. Daga wannan rahoto kuma za sai rahoto na musamman wanda Mustapha Batsari ya haɗa mana a game da bukukuwan Kirsimeti. A yanzu haka dai mabiya addinin Kirista a duk faɗin duniya na ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimati da aka gudanar a ranar Litinin ɗinnan 25 ga wannan wata na Disamba. A wannan rana ta biyu wato 26 ga wata na Disamba da ake kira Boxing Day, mabiya addinin Kiristan na ci gaba da gabatar da kyaututtuka ga 'yan uwa da abokan arziki. Rabaran Musa S. Dada, tsohon shugaban kungiyar Kiristoci ta kan ne a jihar Niger, ya ce ranar ta Boxing Day ci gaba ne da ayyukan ranar Kirsimati. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Abin da ke da muhimmanci a gare mu shi wanda an yi ajiya ranar haifuwa yes. Amma na yau din tunanin mutane ne da nufin cewa an kawo kyautai na Christmas a kwatuna daban-daban daban. Saboda haka sun ana cewa boxing da wato rana da ana bubu da kyauta da aka ba mutane. Saboda haka wannan ba wani abu ba ne wanda mun dauke shi da muhimmanci amma kuma ya zama kamar ci gaban hidimomi da aka yi ajiya domin ranar daya bai isa a yi hidimar nan ba ko da ka an yi transfer waɗansu abubuwa yau baki za kai ziyara a kai wuraren da za su shakata saboda haka a gare mu yana da muhimmanci har yanzu na'am To akwai wasu ayyuka kamar ah, na lada da ake yi a bangaren kiristanci a wannan koko dai kawai dai ci gaba da ayyukan su ne muhimmai. Eh to eh, akwai ikilisiyoyi daban-daban wanda suna da program daban-daban. Wasu sun shirya yau a ziyarce ah, wadanda suke a prison ina a ba su wasu kyautai ko a ba su abinci. Wasu sun shirya su a je wuraren da aka tara na kasasu a yi masu gudumawa ta wurin kyautai iri-iri. To ana wannan jos domin a sa waɗanda ba su da hali yin wannan bikin kuma a sa su su ji daɗi sun cewa lallai abu yana faruwa iri kamar haka domin yesu ya zo ne saboda talakawa saboda ceto mutane don haka na dole ne mu yi wannan domin mu sa mutane su dandana amfanin zuwansa. to uh, rabaran a matsayinka na dattijo a cikin uh, al'umma gaba ɗaya duka da musulmai da kirista ɗin ma kai yanzu kamar uba ne ma menene kiran ka ga al'umma musamman abin da ya shafi zaman lafiya da kuma kaunar juna. Na farko ina kira a yi zaman lafiya da juna ko kirista ne ko musulmi mace ko namiji tun daga gidajen mu yi zaman lafiya da iyalan mu Na biyu mu koya hali hakuri da juna shi Yesu da aka haife shi din ai ya yi hakuri tun yana karami. To a ranar 25 din dai da dama daga cikin mabiya addinin Kiristan sun bayyana jin daɗinsu da zagayowar ranar ta Kirsimati da aka haifi Yesu almasihu. Gama dai abinda wasu daga cikinsu ke cewa a nan jihar Niger. Sunana a Yakubu Challenge a Metumbi, ina ilimin Krista na wannan Ecclesia Ekwa Church gbidi gaskiya godiya muke ga Allah Bengiji na sama da ya kawo ma wannan lokaci muna ce masa mun gode. Yau ne mu Krista muke murna ga Allah saboda yau ne muke nuna haihuwan Yesu Krista almasihu so muna gode. godiya sosai kowane krista yakan shiga hankalin sa yau ko mai zuwa church ko bai zuwa saboda mu gode ma ubangiji bisa ga abubuwan da yake yi mana kula yau sunana ana dan juma daga ekwa church gudi gudi ina murna ne domin tunawa da ranar da an aiho mana mai ceto mun doke ta da muhimmanci domin ranar ne muka samu asken da ya shigo mana cikin duniya yana nan ne kamar yadda an haife yaro ranar da ya cika shekara da sai a mishi birthday yau muna birthday ne na aihuwan yesu mai ce. to ya kamata mata su mai da hankali mu nuna kauna ga junanmu mu ba da kyauta ga makwabcinmu mu kuma nuna ma duniya da cewa yau fa shine ranar da an haifi mana mai ceto to sai dai matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa a Najeriya na daga cikin abinda mabiya addinin Kiristan suka ce ya yi tasiri wajen rage armashin bukukuwan na wannan shekara ta 2023 a saboda haka ma rabar musa s dada ya nuna rashin jin daɗinsa tare da baiwa gwamnati shawara. Abin da zan yi ya kiɗa ga waɗanda Allah ya ba su shugabanci shine su ji tsoron Allah. Domin kamar yadda ka faɗa yanayin da muke a ciki ba daɗi. Me ya kawo wahala ɗin? Wa za mu ba laifi? Dole ne mun tura ma shugabanni. Da muna ganin inda sun yi abin da ya kamata a yi. Kaga mutane za su zauna cikin farin ciki. Bari ba ka kwatanci daya. Christmas sau ɗaya ne ana yi a shekara. Gwamnati ta sani dole ne ta biya ma mutane albashi. Amma abin da ina ji a wai waiwai cewa wannan wata din ba a biya albashi ba. Da gaya mani yaya mutane za su yabe gwamnati yaya za su sa ma gwamnati albarka. Tun da an sani wannan bukin za a yi shi kuma ana bukatan kuɗi domin hidimomi. Nan ba a shirya kafin lokacin ba yanzu lokaci yayi an yi hidiman ba albashi. Kaga wannan irin bai yi ba. Ana cewa gwamnati ne ta lura ta yi abin da ya kamata ta yi domin jama'a su ji daɗi. Kaga yara musamman ba su ji daɗi ba. Mataye masu a kici ba su ji daɗi ba gida gaba ɗaya ba ji daɗi ba don me domin ba kuɗi saboda wani eh, hidima. Dangane da batun matsalar rashin tsaro da ke ci gaba da addabar 'yan Najeriya a sassa daban-daban kuwa tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya ce akwai matakai da ya kamata a ce hukumomi sun ɗauka tintini amma kawowa yanzu ba su ɗauka ba. Wannan gwamnatin tarayya abin da za a yi akwai sun manyan mu a arewa wanda har yanzu ba su amince cewa mutanen nan a bi su sojojin mu su yi yaƙi da su ba sai dai a bi su a yi sulhu. Ana sulhu da mugu wanda in ya same ka zai kashe ana sulhu da shi a ba sojoji izini mu ajiye maganan son kanmu mu ajiye maganan kabilanci ko a ina ne a duniya in aka samu dan ta'adda wallahi ba a musu sauki sai dai sojoji su bi su a ganyen da karshen su yake sojoji su kai musu hari duk inda suke duk ramukan da suke a hito da su sojojin mu suna da ƙarfi amma abun mu a arewa ta shafi addini ta shafi kabilanci kuma ba inda za ta kai mu mu hito mu ga mu juna gaskiya wa'annan mugayen mutane ne yanzu in suka samu kristan za su kashe in suka samu musulmin za su kashe in ma suka samu ma wanda bai da addini kashewa suke to ya za a yi abu a kyale mutanen nan a ce ana sulhu da su ka san inda suke kai ka kawo su waye shigo da su da za a yi sulhu da su wata babbar matsalar da ke kawo cikas a yaƙi da 'yan ta'adda a Najeriya kuwa shine zargin rashin hukunta masu laifi shugaban kungiyar kiristoci a jihar Niger Bishop Bulus Yohana ya ce matsalar ba karama ba ce kuma akwai buƙatar ɗaukar mataki kamar yadda ya kamata. Abubuwan da suna faruwa saboda abu ɗaya ne ba hukunta mutane. Ko wani abu ya faru ya an bincika a ƙarshe shirin zaka je kamar mai kalungu ya faɗa rijiya. Amma in an bincika sa an lura da cewa ga wanda ya laifi an hukunta shi kowa ya san cewa ga laifin da aka hukunta shi ina gani abun ba zai ci gaba ba. Don wannan ba shine na farko ba kuma ina tunani ba zai zama na ƙarshe ba in ba yi lafiya. Ba an ɗauki mataki ba. Sa an ɗauki mataki. Don in kana in baka so wani abu ya faru lokacin da ya faru din a dauki mataki hmm. don magance shi fata dai samun sauƙin al'amura da suka hada da na rashin tsaron da kuma na tsadar rayuwar yau da kullum a cikin sabuwar shekara ta 2024 miladiya idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tun da na Batsari. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16-25-31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. A duk sa'ad da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka. wasanni a takaice. a sa su kwandon mantuwa ne ba su so in dai ba a sa su kwandon mantuwa to shi kenan yawwa ga can sai yake ka gani ko kenan sun karbi wani abu konte ko wani abu irin yadda aka shiga zaman dirshim na cali-cali kenan a birnin agadas a karashin kokuwar gargajiya karo na 44 na jamhuriyar nijar inda aka kara tsakanin difa da kuma doso waɗanda suka mamaye hilin kokowa na abubakar jibo mai dan cibi na garin agadas kamin daga da bisani magabatan kasar da sarakunan gargajiya su yi sulhu tare da saka hannuwa aljihu dalilan cale-cale na yin wannan zanga-zangar na mamaye filin kokowar shine irin yanda suke jin ana aikowa 'yan kokowa da 'yan jarida kyaututtuka alhali an bar su kwakwa bayan saka bakin magabata komi ya koma daidai inda cale-cale suka koma aikin su na nishadantar da masu kallon kokowar a yau dai an gudanar da karo taro na kwanaki na hudu na kokowar gargajiyar ta jamhuriyar ta Nijar na bana kuma har yanzu zakaran kokowar na jihar Doso kuma na kasar cewa da Abdulkadiri mai lakanin suna Isaka Isaka yana tsaye rike da takobinsa za a dai kammala wannan kokowar idan Allahu ya kai mu a karshen wannan mako da muke ciki na karo na 44 na takobin gargajiya na jamhuriyar Nijar na wannan shekara ta 2023 shawushi atakai atakai atakai haya mun gace haya mun wallahi wayo buhu shi su baro buhu asali su su gwasa kai ga hadi mun gace sa kai ga wani idan ko muka lega a fannin kwallon kafa na premier league na ingila boxing day na ci gaba da gudana a wannan lokutan na sallolin karshen shekara inda a lokacin hada wannan rahoton aka kammala wasan da hada newcastle da ta sha kashi daya da uku a hannun nottingham forest sai wasannin da ke ci gaba da gudana a lokacin hada wannan rahoton inda bournemouth ke wa fulan biyu da nema sai sheffield united da ke wa luton biyu da nema yayin da ake can ana karawa a cikin dare yanzu haka tsakanin manchester united da aston villa sai kuma burnley da liverpool saututtukan da kuka ji da can farko na kokowar gargajiya kusancewa sun hito ne daga kamfanin watsa labarai na talabijin da rediyo na jamhuriyar niger rtn haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murira murka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger a gai da haruna mamman bako to masu sauraro kafin mai sallama kuma yanzu ga ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan lokaci a takaice To a takaicen sojojin Isra'ila sun sake kai wasu jerin hare-hare yau talata a sassa da dama na zirin Gaza yayin da hafsan hafsoshin sojin kasar ke cewa da alamar za a kwashe karin watanni ana wannan yakin. babu wasu hanyoyin da suka fi wannan sauki wajen rusa duk wata kungiyar ta'addanci a cewar babban hafsan sojin harzi halabi a yau dinnan talata yana mai nufin mayakan hamas sojojin ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan rasha bayan da ya isa gabar kremia a yau talata wanda hakan ya sake janyo cikas ga rukunin jiragen ruwan rasha da ke na yaƙi wato da ke tekun bahar aswad din rundunar sojin saman ukraine ta ce ta yi amfani ne da makamai masu linzami ah, kuma harin ya lalata jirgi mai suna novo chaskas matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar yaman a tekun bahar al'amar sun ce wasu fashe-fashe sun auku biyu yau talata jim kaɗan bayan an hango wasu jiragen sama biyu marasa matuka a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirgar ruwa ta birtaniya rundunar sojin ruwan indiya ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaƙi guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin bahar al-arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare kan jiragen ruwa a kwanan nan ma'aikatar koko ma'aikatar harkokin wajen azerbaijan yau talata ta ce an umarci wasu jami'an diplomasiyyar faransa biyu su bar kasar saboda wasu take su da suka saba ma ka'idar aikinsu na diplomasiyya ma'aikatar ta faɗi a wani bayani cewa ta gayyaci jakadiyar faransa anne boylan don bayyana abin da ma'aikatar ta kira bacin ranta matuka kan take-taken wasu ma'aikatan ofishin jakadancin faransa ɗin biyu to masu sauraro da wannan ne kuma muka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na dare a yau sai kuma zuwa gobe da safe misalin karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya fiona wa mayinan dudu da kuma wanda ya sada mu da ku mr carl ni aisha mu'azu nake muku fatar asuba ita gari